أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدواء وأن مسلاتنا الإمام البخاري أتكن وأن واتري جزاكي أتكن جهر كانوا a yau muna sha biyu ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da uku. Cikin tafiyar na littafin Allah maɗaukakin sarki muna cikin suratun sajda wanda a jiya mun fara tafsiri ko bayanin ma'anar faɗin Allah maɗaukakin sarki fala ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون آية الشعب قيتنا أكلت مكتيا وأن إن شاء الله تعالى أيها الله أما ذا مستاكي كرنت آية الحكومة كرنت من دقى آية الشعب شدة تتجافى جنوبهم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نعم Ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana mana bayanin makoma ta bayansa na kwarai wanda suka yi ɗa'a suka biyayya bayan Allah ya gaya mana waɗanda suke imani su ne wanda in an tunatar da su da ayoyin Allah suna faɗiwa su yi sujjada suna kuma tsarkake Allah sannan ba sa yin girman kai barin bauta bautawa Allah sai Allah ya faɗi daga cikin sibobinsu da ta jafa junubuhum anil madajin Gefenansu suna nisantar wuraren kwanciyar ana suna yin sallah sakiya, mallayi. wasu malamai suke suna zama su jira sallar isha wasu suka ce suna yin sallar isha da sallar asuba a cikin jam'i kamar yadda bayani ya gabata mana mutane ne dai da suke yin sallah a cikin dare ya da'una rabbahum suna bauta bautawa ubangijinsu suna kiran ubangijinsu khaufan a halin suna cikin tsoro na cewa an karɓi wannan ibada ko ba a karɓa ba wa tsama'an kuma suna masu kwaɗayi na cewa Allah ya karɓa za su samu kyakkyawan sakamako wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ce daga abinda muka azurta su kuma suke ciyarwa suke bayarwa ciyarwa ta wajibi da ciyarwa kuma ta nafila sai Allah sai fala ta'lamu nafsun wata rai bata san ma ukhfiya lahum abinda aka koye musu ba min qurrati a'yun na sanyin ido na jin daɗi a cikin aljanna babu wata rai da ta san me aka koye hakikanin me aka koye aljanna na jin daɗi Allah yake jaza'an bima kanu ya'malun sakamako saboda abin da suka kasance suna aikatawa wannan aya wadda akan tajiya a jiya muka tsaya tana nuna mana cewa ni'ima da take cikin aljanna ba wani rai da ya san hakikaninta abinda ake gaya mana wanda yayi kama da na nan duniya to ta ne ce a suna amma a hakikani na aljanna ba iri ɗaya ba ne da na duniya ya bi shi daɗi idan zaƙi ne ya bi shi zaƙi in ɗanɗano ne ya bi shi ɗanɗano da cewa za a iya kiransu da suna ɗaya to wannan yana nuna mana abin da ke cikin aljanna abu ne na ni'ima mai yawa a jiya mun ambaci hadisi ingantacce wanda Allah madaukakin sarki yake cewa na tanadar wa bayina ma la ainur ra'at da ido ba ta gani ba wala uzunun sami'at kunne bai ji ba bai ji labarin ba wala khatara ala qalbi bashar kuma bai tsarsu ba a zuciyar wanda ga cikin mutane wannan hadisi yana daidai da wannan aya da muka karanta to ya ku yan uwa aljanna gida ne na ni'ima kamar yadda muka sani alqur'ani Allah ya kuma aljanna aura bi da dama haka nan a cikin hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi da yawa daga cikin ni'imomin aljanna gida ne da ƙoramo suke gudana ta ƙarƙashinta mana akwai ƙoramu kamar yadda za mu ji alkur'ani ya gaya mana nau'ikan irin waɗannan ƙoramu da suke gudana a cikin gidan aljanna wuri ne da yake da shuka yake da ni'ima yake da sanyi sannan an gina shi da zinari da azurfa sannan abin da yake na aljanna na ƙasa inda za ka ce kamar ƙasa ko taɓo ko laka to almiski ne mai ƙanshi abin da yake na duwatsu da za ka ce wannan dutse ne ko tsakowa sai aljanna to lu'lu'u ne da kotu. sannan kaimomin cikin aljanna kaima da ake hema da da ake ma'ana kafawa a shiga to na aljanna lu'lu'u ne ta lu'lu'u ce tana yin haske sannan kuma ga 'ya'yan itatuwa kala-kala a cikin aljanna babu wanda babu sannan kuma ga mata waɗanda suke zaɓaɓɓu kuma kyawawa duk fusakun da suka shiga aljanna fusaku ne da suke masu haske masu walwala wanda suke ɗauke tare da kwarjini da ni'ima wujuhun yawma idhin nazira Allah ya ce wasu fuskokin a ranar tashin alƙiyama suna da kwarjini suna da haske ila rabbiha nazira kuma masu kallon ubangiji Allah madaukakin sarki ne a cikin aljanna akwai hurul ain ma ne da Allah ya halicce su dan yan aljanna kalmar hur al'id tana nufin matan da suke da ido wanda yake baki kirin kuma a wajen da fari yake kuma fari kal mana mata ne kyawawa ni'ima cikin aljanna ni'ima ce da wamamiya ba ta yankewa ba abin da yake zuwa yanke ta ko na wahala ko na rashin lafiya ko na gajiya ko na babu ko wani abu kamar yadda ake a nan duniya yadda sai da ni'ima a nan duniya wata rana za ta yanke tana gidan wanda kake ganin shine mai mulki kana gidan gwamnati sai ga an ɗauke wuta dole sai an je an tashi inji ko kuma inji ya tashi sannan abu ya ci gaba da yi ko mai dai ake akwai ɗauke wuta a ciki kana gidan mai hali ka je ce a kawo ka za a ce ai ya kare annabi in mai faɗa ne mai faɗa ce dan me ba faɗa ba to a je a nemo to amma aljanna duk abin da yake cikin aljanna madawwami ne baya karewa cikin aljanna akwai daɗi kan daɗi shine ni'ima ta ganin Allah maɗaukakin sarki Allah yana sha lil na ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata wajen bin Allah suna da alhusna abin da ya fi wannan kyau ita ce aljanna wa ziyada kuma suna da ƙari shine ma'ana ganin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin hadisi ƙoroma ko kuma ƙorama da ke cikin aljanna wanda suke gudana Allah ya gaya mana cewa anharun ne min ma'in ghairi asin ƙoramu ne na ruwa da wanda ba gurɓatacce ba ruwa mai kyau tatacce wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu da ƙoramu na nono wanda ɗanɗanansa bai canza ba babu tsami a tare da shi a nan duniya in kana son nono mai kyau sai kana sharaɗin kada a bani mai tsami kana ɗanɗanawa ana sha ɗanɗana ka zuba tsami to na aljanna lam yataghayyar ta'amuhu sannan wa anharun min khamratin min khamrin lazzatin lisharibin sannan da koroma koramu na na na zuma na na giya mai daɗi ga wanda zai sha giya aljanna ba a yin maye an sha ta duniya ce ake yin maye ba ta sa ciwon kai ba ta sa hamami babu damuwa a tare da ita sannan ga daɗi Allah ya ce wa anharun min asalin musaffa ga kuma zuma takacciya a cikin aljanna mai kyau sai Allah ya ce wa lahum fiha min kulli thamarat a cikin aljanna suna da dukkan wani abu wanda ka sani na ƴaƴan itace sai Allah ya ce wa maghfiratu min rabbihim uwa uba kuma ga gafara da samun yardar Allah madaukakin sarki wannan ba zai yi daidai da kaman huwa khalidun fil nar kuma wanda zai dawama a wuta ba wa tuquma an hamiman faqatta am'a'ahu aka shayar da su ruwa mai zafi wanda zai yanke hanjinsu a cikin aljanna kamar yadda muka faɗa akwai shuke-shuke Allah ya ce wa liman khaba maqama rabbih jannata duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa to yana da aljannato guda biyu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne daga cikin ni'imomin Ubangijin ku kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu zawata afnas waɗannan aljannato guda biyu ma abotan rassa ne mana akwai shuka a cike da bishiya wanda suke da rassa masu kyau fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibun sai Allah ya ce fihi ma aynani akwai idanuwar ruwa guda biyu ta ziriyali suna gudana fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban sai Allah ya ce fihi ma min kulli fakihatin zawjat a cikin waɗannan aljannatu akwai duk wani abin da ka sani nau'i dangi na 'ya'yan itace wanda zai zama kala biyu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Yallace Allah muttaki'ina yan aljanna suna kishingidi ala furushin akan shimfidu basa'inuha min istabraq cikin shimfidar mana inda suke zaunan to an yi ta da alhariri mai kauri sai Allah ya ce wajen aljannatai ni da kuma 'ya'yan itacen aljanna ɗin suna dab da duk wani ɗan aljanna ba wahala qutufu hadaniya 'ya'yan abin aljanna suna kusa wanda yake zaune zai tsinka wanda yake tsaye zai ɗauka, wanda yake kwance zai ɗauka, babu wahala a ciki shine Allah yake wajen aljannatai ne da fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban fihinna qasiratut tarf cikin aljanna akwai mata da idan su bai taba ganin wani ba ba san kowa ba sai wannan dan aljanna lam yatmisunna insun qablahum wala jan babu wani aljanni. gabanin yan aljanna da yake gurin matan ko ya taba shafa su babu mata ne tsarkaka waɗanda suke daga aljanna ba inda suka sani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibat sai Allah ya sifata su annahunna al wal marjan kai ka ce yaqut ne da marjani yadda suke da kyau fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibat hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan Allah ya ce shin sakamakon kyakkyawa ai bai da wani sakamako sai kyautatawa hadisi ya inganta wanda Imamul bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna awwala zumratin yadkhuluna aljannata ala surati alqamari laylatal badr farkon jama'ar da za su shiga aljanna tawaga ta farko da za ta shiga aljanna za su shiga kai ka ce wata ne daren goma sha hudu wata ne daren da ya cika suna kyalkyali suna haske sai Allah ce wallazina yalunahu waɗanda za su biyo bayan su tawagar da za ta biyo bayan wannan ala ashaddi kawkabin durmiyin fi sama'i ida'a za zo haske tauraron da ya fi haske a sama to haka za su haske na kamar wannan tauraron sai manzon Allah ya ci gaba da cewa la yabuluna yan aljanna ba sa yin bawani wala yataghawwatuna ba sa bayan gida wala yamtaqituna ba sa bata majina ko kaki wala yasfuluna ba sa tofar da yawo amshatuhum zahab matajansu na caja kawunan su zinari ne wa rashuhum misk gumin su kuma kanshin almiski yake wa majamiruhum al'uluwa haka nan da suke sa firari. abu ne mai kyau mai banƙayi wa azwajuhum al-hurul matan su kuma sune hurul 'ain akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid halayen su halayen mutum ɗaya ne mana aljanna ba masifaffe a aljanna ba marowaci a aljanna ba wanda yake mara kirki a aljanna ba mai sata halayensu halayen mutum na kwarai halayen duk irin mutum ɗaya ne ba gaba ala surati abihim adam a bisa surar babansu annabi adam tsoluhu na jira'an fi sama suna da tsawon jira'i sittin a sama haka halittar za a canza ta daga yadda take da yadda mutum zai mori wannan ni'ima da take ciki hadisin Jabir ibn Abdullah wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah ce inna ahli janna yan aljanna ya'kuluna suna ci wa yashrabuna fiha suna sha wala yashkuluna ba sa tofar da yawo wala yabuluna ba sa bawabi wala yataghawwatuna ba sa bayan gida wala yamsakhituna ba sa tofar da kaki ko bati majina qalu sabin kace fa ma balu ta'am to yaya abincin da suka ci ai a duniya in ka ci abinci zaman ka lafiya ka rabu da shi lokaci ya yi ka je ka fitar da shi to su yan aljanna suna ci suna sha to ya suke da abincin da suke ci sai manzo Allah ya ce dusha'u suna yin yatsa ne wa rashu da gumi ka miski kama al miski shine madadin wannan bayan gida da haka gyatsar da za a yi da gumin da zai bata shine madadin wannan abin da yake gida na abinci a duniya amma kuma kanshi yake kaga a nan duniya in kai bayan gida in ka shiga wani sa'in kai da kanka ka shiga kai abinka ai ba ka san wani shiga kai ma ka san cewa ka canza yanayin wannan gurin ka canza jauni in kana da iyali za ta zuge shi ka ci ɗan dakata wani biyan ɗan jima kan saboda yadda mutum baya so ya gani wanzu Allah ya buga mana misalin duniya da abin da ɗan adam yake ci duniya idan mutum zai ci abinci manzo Allah ce ka dube da yake gyara a sa magi a sa nama a sa mai a yi kaza amma ƙarshe in ya fitar da shi ba ba ya san gane shi to haka duniya take tana da kwalliya amma ba komai a cikin ta sai shirme da ta to manzo Allah ya ce siyan aljanna gumi suke yi da gyatsa ko mai kanshi yulhamuna tasbiha sannan za a sanya musu ta tasbihi wata hamida da hamdala kama yulhamuna nafas kamar yadda suke yin numfashi a nan duniya yayin da zai ce alhamdulillah ko gashi ta subhanallah kana faɗa ne a babin ibada a rubuta maka lada kuma kana yi ne cikin aiki ne shi yasa wani sa'in mutum sai ga ya gaza yi to amma na 'yan aljanna suna yin shi kamar yadda kake numfashi nan ba wahala ba wata wahala dan aljanna babu takalifi ba wahala wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi haka nan ya zo a cikin wani hadisi manzo Allah ce man yadkhulu aljannata yan'am wala yab'ath duk wanda ya shiga aljanna zai samu ni'ima ba yankewa ba bai kauna ba ranar da za ta kare la buhu ba tufafin yin aljanna ba sa lalacewa wala ya ba buhu kamar ta kashe ba za ta kare ba a nan duniya in kana da jin daɗi Ko min irin jin daɗi dan za ga wani haife shi a cikin jin daɗi har ma zai fito shi bai san talauci ba wani ma zai ce bai taɓa ganin talaka ba saboda gidan da ya tashi da ƙasar da ya tashi da inda ya tashi to amma aiki ɗin girma yake shi bai san talaka ba bai taɓa ganin talaka ba amma dai wuya za ta zo ta same shi inda yake in bai rashin lafiya ba zai tsufa da ba yadda za a yi ɗan shekara ashirin ka haɗa shi da ɗan shekara sittin ba yadda za a yi ɗan shekara arba'in ka haɗa da ɗan shekara tamanin to ana ƙara shekaru kuma wahala na zuwa da haka biyar da ya kai da jin daɗi da ni'ima da wadata da suke da ita zai kai lokacin da za ce karka ci kaza karka taɓa kaza ko wani abin ka kai ita rayuwar duniya da abu mai daɗi shi ake hana ka ci mutum ya kai girma sai a ce karka zaki. zaki hazan ba zaki kuma sai lami sai a ce karka gishiri kaga shi kenan abinci in ba gishiri kuma ai ba kanta sai a ce karka maiko sai ga duk waɗannan abubuwa ɗin su ne da mutum yake nema don da su ne ake gyara abinci to sai ake mutum duk kan yaki wannan sai ake ce sha sanyi in za ka sha ruwa karka sha mai sanyi wani sa'in ma wani a ce ka ɗan nemi ruwa mai ɗan ɗimi-ɗimi ka sha kowane irin yanayi ka sha haka za a ce masa yan aljanna duk babu wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah yana cewa yunadi munadi mai kira zai kira an shiga aljanna yace inna lakum an tasihu fala tastamu abadan za ku yi ta lafiya ba cuta har abada yan aljanna lafiya ku lau za ku zauna wa inna lakum an tahyu fala tamutu abadan za ku rayu ba mutuwa har abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan za ku zama matasa ba tsufa har abada wa inna lakum an tan'amu fala tabta'isu abadan za ku shiga cikin ni'ima ba karewa har abada wa zalika qawluhu ta'ala wannan shine fadin Allah wa nudu aka kirawo su an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun to wannan ita ce aljanna aka zadan muku da ita saboda abin da kuke aikatawa wannan kiran da za a yi shine kiran da za a sanar da yan aljanna suna cikin wannan ni'ima din wani hadisi da Imam Muslim ya rawaito manzo Allah yana cewa inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa dan aljanna mu'mini yana da wata khayma ta lu'lu'u wadda take cikin ta lu'lu'u ne a aljanna tuluha 60 milan tsawon ta mil 60 lil Fiha a ahlun mu'mini yana da iyalai a cikin wannan khaima din yatubu alaihim al mu'min mu'mini zai zagaya gurin iyalai shi a aljanna fala yara ba'dhum ba'da sashen su bai ganin sashi ana saboda girman gurin waɗancan suna can wani sashe waɗannan suna nan sai dai mutum ya zagaya in kaga sun ga juna sun suka yi sha'awar ganin juna amma babu ƙanƙantar da za a ce ga ɗaki ga ɗaki ko ga kofa ga ƙofa, saboda yalwan guri da yadda aljanna take a wata riwaya manzo Allah ya ce wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah ya ce dan aljanna zai yi tafiya a karkashin bishiya cikin inuwar bishiya ta aljanna zai yi tafiya wata riwaya akan doki dokin da an riga an ta an sabar da shi wajen gudu zai yi tafiya tsawon shekaru ɗari biyar amma bai kai karshen inuwar ba yana cikin wannan inuwa ta aljanna ba ta karewa. shi ne Allah ya ce ukulu ha da'imun wa zilluha abin cikin aljanna dawwamamme ne haka ma inuwar aljanna din aljanna tana da sunaye ta zo da sunaye daban-daban duka kuma waɗannan sunayen sunan abu ɗaya ne sai dai an bambanta sunayen saboda me saboda a ƙara gaya maka abin da ke cikin ni'ima domin a larabawa in ka ji abu yana da sunaye ne wato yana da girma yana da girman sha'ani yana da ɗaukaka sai a ta ba shi suna daban-daban daban-daban kowane suna kuma yana daɗa nuna maka yadda abin yake aljanna ana kiranta aljanna wanda wannan suna ne da ya kunshi dukkan aljanna na dukkan gidan aljanna da duk abin da ta kunsa na jin daɗi da ni'ima an kira ta aljanna saboda guri ne da ya kunshi bishiyoyi da suke lublub suka rufe juna ana kiran aljanna darus salami assalam kuma yana nufin aminci Allah ya ce lahum darus salami inda rabbihim suna da gida na aminci a wajen ubangijinsu wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kiran mutane zuwa ga gidan aminci shine aljanna an kira ta darus salam saboda a cikinta akwai kufuta da aminta daga duk wata cuta kamar yadda muka yi bayani babu wani abin da zai damu dan aljanna na damuwa shi yasa a ranar yan aljanna ba abin da suke ji sai salamun salama wannan kalmar ita za ta fitowa wal mala'ika su yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihim al anhar khalidina fiha tajri min tahtihim al anhar ya Allah yace wa tahiyyatuhum fiha salam tahiyyar su gaisuwar su a cikin aljanna wa akhiru da awahum alhamdulillahi rabbil alamin da haka ana kiranta darus salam ana kiran aljanna darul khuldi gidan dawwama wa amma allazina su'idu fa fil jannati Allah yake wanda suka rabauta suka azurta suna cikin aljanna khalidina fiha za su dawwama a cikin aljanna ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuka sai Allah yake ata'an ghaira majzuz ba mai yankewa ba a wani gurin Allah yake la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bi mukhrajin ba za a fitar da su daga aljanna ba ana kiran aljanna darul muqama gidan zama wa qalu alhamdulillah alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ‘yan aljanna za su yi godiya ta tabbata ga Allah, wanda ya tafiyan mana da damuwa, Allah ya azaba annal Hassan. inna rabbana, hakika mu, lagafurun mai yawan gafara ne shakur, ko mai yawan godiya ne. Allah zai ahalla na daren wanda ya zaunar da mu gida na dawama, gida na zama. Shi yana kiran aljanna daren muqama. Yana cikin sunayen aljanna jannatul ma'awa. الجنة تمكوما تسترى إن ذا تسترى أقوما عندها جنة المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لا تعكي كرة جنة المأوى أنا كرة جنات وعدن الجنتين نزمة جنات وعدن ينقلونها ألا شيء الجنتين نزمة لذات الشقاق يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ذا مسعد da munduwa ta zinare da lu'lu'u wa libasuhum fiha harir tufafin su kuma alharir ne a cikin aljanna haka nan ana kiran aljanna darul hayawan gidan rayuwa wa inna daral akhirata la hiya al hayawan ita ce gidan da za a yi rayuwa rayuwa mai kyau ana kiran aljanna ko kuma a cikin aljanna akwai alfirdaus ulaika humul warithun الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إن الذين amanu. وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الجنه في قولولوا وان من ذا الله يشي تتي قولولوا الجنه ita manzo Allah yake in zaka roki aljanna ku roke shi jannatul firdaus ita ce karshe matakin karshe aljanna ana akwai jannatul na'im ana kiran aljanna da jannatul na'im innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatul na'im aljannatay na ni'ima wanda suke komai na cikinsu na ni'ima ne na jin daɗi. ana kiran aljanna al-maqamul amin innal muttaqina fi maqamin amin waɗanda suke masu tsoron Allah suna gurin zama amintacci ana kiran aljanna maq'adun sidiqin ko qadamus qadamus sidiq innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adin sidiqin inna malikin muqtadir da ana kiran aljanna da wannan duk waɗannan sunaye ne na aljanna amma ba ba wanda zai shiga aljanna sai mai takawa da tsoron Allah ya Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna hum fiha khalidun wannan kaɗan kenan daga cikin nasoshi da suka zo suke nuna mana daraja da abubuwa da aljanna ta kunsa na ni'ima ƙarshe dai Allah ya rubuce da hum fiha ma yasha'u duk abin da suke so akwai a cikin aljanna da haka kai tunani duk wata ni'ima da kike gani a nan duniya ni'ima ce to akwai ta a cikin aljanna Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin aljanna da haka Allah ya ce wata rai bata san me aka koye mata na jin daɗi a cikin wannan aljanna ba sakamako cewa jaza'an bima kanu ya'malun sakamako na abin da suke aikatawa wannan ya gwada kenan mutum ba zai samu aljanna ba sai yayi aiki duk da ba aikin bane sakamakon aljannar mana aikinka ba shi ne ya kai ɗari bisa ɗari a baka aljanna ba a'a aikin sababi ne sababin aikin za a baka aljanna in baka aikin ba ba za a baka ba amma inda za a biya ka ladan ka, to da kila baka da lada ko na kwabo saboda limomin da aka yi maka baka zama biya ba balanta na kuma baka lada in Allah madaukakin sarki zai ce kai ta sallah saboda ji da ya baka ko gani ko tafiya ko magana ko lafiya wannan ibadar da zaka yi ba za ta biya wannan ni'imar ba kaga ashe abinda zai baka aljanna falala ce daga Allah kamar yadda manzo Allah ya faɗa sai dai meye sababin shine aiki jaza'a sakamako ne bima ai bi sababi ma kanu ya'malun da abin da suke aikatawa da haka duk wanda yake son aljanna sai ya aiki ya kiyaye dokokin Allah sai wannan ya san ya zama masa sababin na samun falala da rahmar Allah sai Allah ya bashi aljanna sai Allah ya ce afa kana mu'mina afa kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون نعم في أبيدي ya ci gaba da yi mana bayanin akwai fa bambanci tsakanin mumini da wanda ba mumini ba fa man kana mu'mina in wanda ya zama mumini kaman kana fasika kamar wanda ya zama fasiki ne kafiri wanda ya bijire wa Allah la na ba za su daidai ba to sai aka fara yin bayanin da gaske inda ba za su daidai ba akwai a wajen makoma wa amma allazina amanu amma allazina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagartattun ayyuka falahum jannatul ma'wa suna da aljannatai na makoma inda zai zama musu makoma da za su shiga nuzulan wannan sauka ce bima kanu ya'malun saboda abin da suke aikatawa da haka wannan aya da Allah ya ce afa man kana mu'minan yanzu wanda ya zama mu'mini wanda ya tsaya ya bi Allah ya yi imani da ayoyin Allah ya bi manzanni mana ya yi imani da manzanni ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shin wannan taman kana fasika zai daidai da wanda ya zan fasiki fasiki a wannan aya ana nufin tajiri ana nufin ɗan wuta ba mumini ba domin akwai fasiki wanda ba kafiri ba kalmar alfisku shine alkhuruj fita daga shi shine alfisku shine fasikanci mashayin giya fasiki ne mai neman mata fasiki ne wanda yake sata fasiki ne wanda yake baya yin sallah fasiki ne amma in musulmi ne yana nan a musulmi me zai fitar da shi daga musulunci ya halatta waɗanda abuwa da Allah ya haramta da haka wannan fasikin ba shi ake nufi a nan ba akwai kuma fasiki kafiri domin duk kafiri fasiki ne duk inda ga kafiri fasiki ne don ya fita daga da'ar Allah amma ba kowane fasiki ne yake kafiri ba za a iya samun wani a ce fasiki ne amma ana nufin mai saban Allah ne da ya fita daga biyar Allah to anan ana nufin kafiri wanda bai imani da Allah ba to wannan zai zama daidai da mumini Allah ya ce la yastawu ba za su daidaita ba a wani gurin Allah ya ce am hasiban lazina sharahu sayyi'at wanda suke munanan ayyuka suna zaton an naj'alahum kallazina amanu musanya su kamar waɗanda suke imani wa amilu salihat suka ayyuka nagari Allah ce ba zai taɓa yiwa ba a wani gona Allah ce am naj'alu allazina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu al muttaqina kal fujjar da ka ba yadda za a yi mumini da kafiri su daidai shi yasa a addinin musulunci in musulmi ya kashe kafiri to a musulunci ba a kashe musulmin dan ya kashe kafiri saboda ba daidai suke ba ba darajar su ba idan kafirin amana ne ya yi laifi yana da zunubi yana da zunubi don zunubi ne mai girma wannan yana iya jawo mutum ba zai shiga na kan lokaci ba musamman kafirin amana wanda aka amintar da shi aka yarjejeniya da shi zimmi ko wanda aka aka yarjejeniya da shi ko wanda hukuma ta amintar da shi ta ce ya shigo kasa mutum ya je ya kashe shi to wannan yayi yi laifi mai yawa amma in kafiri ne harbi wanda dama abokin faɗa ne ko ya samu dama zai ka cutar da musulmi zai ka kashe musulmi to wannan jinin shi ya gaji a banza amma in kafiri ne na amana za mu ga aya ta yi tafsiri akwai inda za a ba da iya amma ba za a kashe musulmi dan ya kashe shi ba ba a kashe musulmi a magana ingantacciya dan ya kashe kafiri saboda ba ɗaya suke ba wannan musulunci wannan imani wannan tauhidi ya bambanta shi da wanda yake na kafiri yasa isma ka kariyar jini jini mai alfarma shi ne jinin musulmi sai kuma wanda shari'a ta ba shi aminci ko aka ba shi aminci amintacce wanda ya zama kafiri ne na amana kaga ta nan za gane girma na zunubin waɗanda suke kashe musulmai da sunan jihadi wannan kuskure ne babba babu yadda za a yi jihadi ya zama shi ne kashe musulmi kuma ba da haƙi ba shi mutum musulmi ba a kashe shi sai abin da za a kashe la yahillu damu mri'in muslimin wata riwaya ya shahadu an la ilaha illallah illa bi idda talatin. sai ya abin kisa shi ma in ya abin kisa ba ni ko kai ko wasu za ta ɗau hukunci ba hukuma ce za ta zartar dan hukunci ba hannun ku yake ba in hannun ku yake to ba za a zauna lafiya ba kowa zai iya jiran wanda ya ga dama ya kashe shi ka zaye idan ka shi mai laifi hukuma shi take mai hukunci ta zartar ko wanda hukuma ta naɗa kama alkalai wanda ta ba su dama ta ce wakilai ne kamar da manzo Allah yake yace ya unai ka je ka wayi gari ka tafi gurin matar wannan in ta yi ikirabi ta yi zina ka zifi ta kun ga nan manzo Allah ne ya naɗa shi ce ya je yi to da haka kuskure ne ke dinga kashe musulmi da sunan jihadi ba a jihadi da kashe musulmai in sun gina laifin shari'a sun za ka hukunta su balantana kuma wani abin kai ne a tunaninsa kodin mutum ya zauna ya ce ai inda ana kafirci suka yi shiru sun wa ne ai matakan yin al'amura guda uku ne akwai da hannu akwai da baki akwai da zuciya wa ya gaya maka cewa ya yarda da abin da za ka yi mai hukunci ka shi kafiri ne tunda yana zaune ai ba lallai bane ya zama ya yarda da abin sannan kuma ya gaya ma ya san abin kafirci ne wani ma zai ga ana yi da shi amma bai san kafirci ne shi ko Allah madaukakin sarki baya kama mutane da laifi baya azabtar da mutane baya dora musu hukunci sai ya bayyana musu wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun sai bayani ya zo in kai kai mai hukunci kai mai wannan an je lahira sai Allah ya ce ba kafiri bane kai ne kai mai kallon kafiri ba kafiri bane ke sa ta mutum ɗaya ko ayyana mutum mu ayyani ka ayyana mutum ka ce na kafiri ne wa na kafiri ne abu ne mai wahala amma wannan bai hana a yi bayanin aiki a ce kafinci ne bai hana ce a sujjada ga gunki tawafi da kabari roƙon wani cikin abin da ayyuka ne na Allah kafinci ne wannan ba daidai yake da ka ce wa da kafiri ba ne wa da kafiri ne a'a dan hukunci kan aiki daban hukunci kan ɗaiɗaiku daban mutum zai iya faɗawa aikin kafirci kuma bai zama kafiri ba saboda wasu dalilai ko jahilci kamar yadda muka faɗa jahilci akwai abin da za a iya jahilta to in mutum ya jahilta shi saboda za a iya jahilta abin ba a bane na dini to ba a kafirta shi in yayi zai iya zama akwai tilastawa wanda yake tilasta shi aka yi kalmar kafirci an ɗauko wuka ke ko ya faɗa ko a kashe shi ko bindiga ko a yanke mai wata gaba sai yayi kalma amma wa mutumin mutma'innun bil iman zuciya tana cikin imani ba a cewa ya zama kafiri akwai wasu shirot. idan haka ba a daidaita musulmi da wanda yake kafiri da haka ayat tana nuna mana girman musulmi da mumini a man kana mu'mina kaman kana fasika yanzu wanda ya zama mumini kamar wanda ya zama fasiki ne ba ta wuce Allah ya ce ba sa yin daidai ba su taba daidai ba sai dai shi wancan din ba muminin bane amma mumini da kafiri ba za su daidai ba sai Allah ya zo yana mana bayani amma allazina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu ga imani ga aiki falahum jannatul ma'awa suna da aljannatai na makoma inda za su da nuzulan kalmar nuzulan kamar biyafatan kamar wata liyafa ce kamar wata sauka ce ta musamman shine ma'ana nuzulan bima kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa da haka Allah madaukakin sarki zai girmama su ya ba su wannan mazauni din amma wanda yake kafiri kuma ya Allah ce wa amman ladina fasaqu wa amman ladina fasaqu fa ma'wahum nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون نعم قال وأما الذين فسقوا amma waɗanda suka yi kafirci suka yi fasikanci suka fita daga ɗa'ar Allah fa ma awahumun nar makomar su wuta kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka yi yunkurin fita daga wuta din u'idu fiha sai a mayar da su cikin ta wa qila lahum asida suzuqu azaban nar ku ɗanɗani azabar wuta allazi kuntum bihi tukazzibun azabar da kuka kasance kuna ƙaryatawa wala nuziqannahum min al'azab al'adna Allah yake tabbas za mu dandana musu daga azaba ta kusa dun al'azab al'akbar gabanin ko ma bayan azaba babba da za su je su tarar la'allahum yarji'un ko sa dawo zuwa ga gaskiya aikin da yake na daidai kun anan sai ake mana bayanin shi kuma wanda ya zama kafiri an gaya mana makoman mumini to kamar ka ce to fasikin fa sai Allah ce wa amman ladina amma waɗanda suka kafirka suka fita daga da'a suka fita daga yin abin da yake na daidai fa humun nar makomar wuta waɗancan aljanna waɗannan wuta kuma wannan wuta ɗin za su dawwama a cikin kullama arado an yakhruju minha duk lokacin da suke kokarin su fita azaba kai azaba suka yunkura dan su gudu su fita daga wannan wuta wa'idu biha fi adawu da su ciki wanda yake nuna maka ana magana kafirai kenan su ne za su dawwama a cikin wuta fudayl ibn iyas yace za a dawo da su cikin wutar hannayensu suna daure wallahi innal aidi la musiqa hannaye suna daure wa innar wa innal kababuwa kuma la muqayyada suna cikin um, um, um, mari suna cikin sarka wa innal lahab sannan harshen wuta la yarfa'uhum yana ɗaga su wal mala'ikatu taqma'uhum mala'iku kuma suna danna su suna mayar da su da haka duk lokacin da suka yi yunkurin fita sai a dawo da babu fita wannan kaifiyar kullama nafijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha duk lokacin da fatar ta kone sai a canza musu wata baddalnahum juludan ghayraha li yazuqu al'azab haka za a yi kai musu da su za a yi musu wannan magana ne dan addada bakanta musu rai ya daɗa zama abin razanarwa zuku azabar nan ku ɗanɗani azabar wuta allazi kuntum bihi tukazzibun azaba da kuka kasance kuna karyatawa kun ga wannan nuna kenan ana magana kafirai ma'ana suna karyata azabar Allah madaukakin sarki wala nuziqannahum min al'azab al'adna Allah yake tabbas za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa kafin a je da ta nisa dunal azab al'akbar gabanin azaba babba wannan ne malaman tafsirin suka ne ake nufi da azaba ta kusa kafin azaba babba wasu ka ce al'azabul adna ƙaramar azaba ita ce masa'ibin duniya musibu na duniya Ai gobara su ƙone ko ma'ana iska ta zo ta lalata gidajensu ko ruwa ko wani abu ko rashin lafiya da duk abin da Allah yake jarma bayi wannan shine azaba ta duniya wannan da zai samu kafiri ɗanɗana ne kafin a zai ta lafira da haka ɗanɗana suka ce shi ne azabal adina wasu suka ce azabal adina ana abin da ake nufi tsayar da haddi mana za a kama su a tsaye musu da haddi ina a kama kafiri aka yi mai haddi saboda wannan laifi na kafirci da ya yi, aka yaƙe shi aka kashe shi to an mai wannan kisan da aka yi mai karama azaba ce kanta lahira wasu suka ce azabal adina ita ce azabar kabari da haka in suka shiga kabari za a ɗanɗana musu azaba dunan azabin akbar gabanin azaba ta lahira wani yana ɗaukar cewa in mutum ya mutu ya je lahira bai ƙara same yana barzau gida uku ne akwai gidan duniya shine wanda muke rayuwa yanzu a ciki bayan wannan sai rayuwar barza ita ce ita ba duniya ba ko ba lahira ba domin barzak rayuwa ce da mutum zai yi bayan ya mutu Allah ya ce wa min wara'ihim barzakun ila mai yub'athun akwai rayuwar barzahu zuwa ranar da za a tashi wannan rayuwa ce ce da mutum zai a kabari kabari kuma shine dai inda mutum ya samu kansa a cikin bayan mutuwa inda ba ce ta cinye shi nan ne kabarin shi idan ruwa ne ya cinye shi ba a gan shi ba ya haɗe shi kenan kabarin sa kenan idan binne shi aka yi kabarin kenan da wani an ce kabari sai ɗauka wai sai wanda aka binne a cikin rami shi ne yake cikin kabari azabar kabari za ta samu har wanda dabbobi suka cinye azabar kabari za ta same shi domin Allah mai iko ne ya azabtar da shi a ko'ina yake Allah zai yi wannan jiki da muke gani ba shi ne muhimmi ba ruhin ruhin da a nan duniya da mutum yana rayuwa jikin yana da muhimmanci a tare da shi ruhin yana da muhimmanci in an yanke mutum a jikin sai ji zafi saboda yanzu jiki yana da ta'alluki babba da rai amma idan mutum ya mutu to jiki da rai suna da ta'alluki amma bai kai irin na duniya ba ke za za iya ɗaukan jikin a sanya shi cikin ni'ima amma ruhin yana cikin azaba a gurin Allah ɗau mutum a sa a firiji ko wani guri a ribe cikin sanyi amma ran yana cikin azaba a gurin Allah idan ka wannan bai hana azaba kabari dan mutum ya shiga wani abu wasu ka ce ita ake nabi ana kama Allah mata sa'idi shi ya masarar cewa wannan aya tana cikin ayoyin da suke gwada azaba kabari dan Allah ya nuna azabar biki wala nuziqannahum min al'azab al'adna azaba ta kusa duna al'azab al'akbar gabanin azaba babba suka ce ta kabari kenan ake nufi Wani malamin suka ce ana nufin fari ta haka tana magana abin da ya same su na fari su waɗanda alkur'ani ya suka kansu farin da ya same su shine azaba ce da Allah ya ɗanɗana musu wasu suka ce a nan abin da ake nufi shine azaba da ta wuce ta wahala da suka shiga har ma suka fassara da cewa ana maganar abin da ya shafi a azaba da ta same su a yakin badar kafirai da suka fito yakin badar shine babban yaki na farko da aka gwabza da kafirai karan farko kuma aka yi fata-fata da su aka ce mutum saba'in aka kama saba'in har suna cewa ba wani gida a makka bayan an dada da yakin badar ba sai akwai musibar da ta afka masa ko an kashe dan gidan ko an kama dan gidan ko wani abu ya faru to wannan azaba ce tun ta nan duniya da Allah ya fara ɗanɗana musu dunal al akbar gabanin azaba babba haka wannan abin da sun ne da shi na ranar badar wasu suka ce da ranar fatu makka ranar da manzo Allah ya shigo makka ya dawo makka cikin girma da izza aka bude garin makka musulunci ya shiga duk wanda bai yi imani ba sai dai ya bar garin da haka waɗanda suka rage wasu suka gudu wasu kuma ba yadda za a yi suka sallama suka ce wannan gaskacin shine azaban adana allama ibn ashur shi ya fi karkata ga cewa a nan abinda ake nufi abinda aka jarrabe su da shi na yunwa da tsoro da da suna cikin aminci amma daga ba aka jarrabe su da tashin hankali da kuma abin da ya same su a ranar badar da ranar fatu makka wannan shine abin da Allah yake nufi za mu ɗanɗana musu azaba da haka kuma abin da Allah ya faɗa ɗin ya tabbata an ɗanɗana musu azaba waɗanda kuma suke rayuwa a yau na kafirai wanda suke fasikanci suka fita daga da'ar Allah to azabar da za ta same su shine irin wannan abin da muke gani Allah ya aiko da ruwa ya aiko da iska to shi mumini in wannan abin ya same shi ba komai bane kan ni'imar da ke jiran shi a lahira da haka a nan duniya zai ji ba daɗi gidan shi ya rushe ko ruwa ya tafi da wani abu nashi ko gobara ko na ba daɗi amma wannan in ya tana lada da Allah zai baki in tsarki ne gare shi kuma in ya je ni'imar lahira ta aljanna za ka mantar da shi duk wata wahala ta duniya shi kuma kafiri wannan azaba ne a goyen shi karama ba komai bane da korewar gida da mutuwa da lalacewa da kaza karami ne akan abin da zai je kira a lahira dan Allah ya kira azaban lahira dunal azabil akbar gabanin azaba babba to Allah ya ce za mu ɗanɗana musu wannan sai Allah ya ce la'allahum yarji'un ko sa dawo zuwa gaskiya da haka idan muka ɗauke shi da abin da yake samu na musibo to Allah yana kawowa domin me domin su yi jini su koma zuwa ga Allah duk wanda yanzu ya ga yan shekarun nan yadda zaka ji an ce wutar daji ta kama tana tafiya kasashen turai ana kai duk abin da suka mallaka na technology da ci gaba na hanyar kashe gobara ba sa iya kashe ta jiragen suna yi ana yi ta ƙasa ana taranta amma ta ta take ko ka je da Allah zai aiko iska su da kan zaka ji an ce iska ta taho ana sa ran za ta iso gari kaza a fara ɗebe mutanen garin bai kare ta ba haka za ta taho ta jirfafe su yi fata-fata da abin da ta tarar wanda zai mutu ya mutu wanda zai kuma samu ya tsira da ranshi kwanan shi bai kare bai fita wannan kai ka san in ba daga Allah ba ba wanda zai iya wannan aiki abu ne daga Allah to ana musu wannan ne da hu yarji'un ko a samu wanda zai tunani ya koma zuwa ga Allah sai sa wanda Allah ya rubuta wa rabon shari'a in ya kalla abin musamman wanda yake da ilimin abin sai ga wannan abu ya fi karfin dan adam ya wuce tunanin dan adam to wani daga nan zai fara tunanin ya fara bincike cewa to daga ina wannan abu yake wani daga nan sai ya shiga addinai ya bi addini kaza ya karanta yadda yake ya gani har ya zo kan musulunci ya ga yadda musulunci yake bayanin ikon Allah da kudura Allah ya karanta alkur'ani ya ji yadda alkur'ani yake da abubuwan da alkur'ani ya fitar sai ga yayi imani da haka azabar ta zo ta zama masa sanadiyar komawa zuwa ga turba ta gaskiya wani kuma za ga ba zai ɗau wannan ba sai kaza ya mutu cikin bata to Allah yana yin wannan ne la'allahum yarji'un ko sa dawo zuwa ga kan tafarki na gaskiya da haka waɗannan ayoyi sai suke gwada mana makomar mumini daban da makomar wanda yake fasiki in mutum yana so ya samu kyakkyawar makoma irin ta mumini to yi imani ya aiki na kwano wanda kuma bai yi ba ya fita daga da'ar Allah to ga yadda Allah ya sibata yadda makomarsa take wa duk abin da zai same shi a duniya komin girman abin karami ne akan da lahira kazalika al'azab ya Allah ce ne wala azabul akhirati akbar azabar lahira ta fi girma ta fi ta duniya amma duk abin da zai samu mini a duniya yadda ya kai da girma to karami ne in ya kalli ni'ima ta lahira da zai samu a gurin Allah wannan abin karami ne za a zo da wanda ya fi kowa wahala a duniya sanya cikin aljanna a fito da shi ko masu za a fito da shi kamar yadda hadisi ya nuna ya cancanta ya shiga aljanna amma duniya kuma ya sha wahala sai a tsoma shi a fito da shi sai a ce ka taɓa shan wahala sai ce man taɓa shan wahala ba ya ubangiji ya manta a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya san wuta sai a tsoma shi wuta a fito da shi ka taɓa jin daɗi ce bai taɓa jin daɗi ba wannan azaba ta mantar da shi don haka duk abin da zai samu mini a rayuwar nan to karamin abu ne ya yi haƙuri ya jure in ya je lahira abin da zai tarar ya fi abin da ma'ana wannan abin da ya wuce shi ba komai ba ne mantawa zai yi da abin da ya faru a nan duniya sai Allah ce wa man mimman bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna lil mujrimina ينتقمون sannan sai Allah ya gaya mana zalunci wanda yake kowa zalunci wa man azlam wa man azlam wa yake zalunci mimman zukira bi ayati rabbi fiye da wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa sai Allah ya ce manzon Allah ya ce summa a'rada anha sannan ya bujire sai Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimun hakika mu dangane da masu laifi muntaqimun masu damƙa ne masu kamawa ne mana fi ayar take gwada mana ashe babu zalincin da ya fi irin mutum ya bijire wa ayoyin Allah bayan sun bayyana Allah ya aiko da ayar kuma mutum ya ga waɗannan ayoyi na Allah madaukakin sarki amma sai ya inkari sai ya ja da baya kamar bai sani ba shi yasa kasada yake cewa iyyakum wal irada an zikrillah ku kiyayi kawar da kai daga tuna Allah sai Allah ya ce ku kawar da kai ku kiyaye haka fa inna man a'rada an zikrihi faqad ightarra akbar al-gharra duk wanda ya bijirewa ayoyin Allah da tuna Allah to hakika ya rudu kuma babbar ruduwa sannan yayi rashi babbar rashi kuma yayi zunubi babba wa man azlamu ba wanda fi zalunci mimman zukira bi ayati rabbi yadda wanda aka tuna masa ayoyin ubangiji ثم أعرض عنها waɗannan ayoyi ya ba da baya. ya ma'ana kallon su ya komawa gari su inna hakika mu in ji Allah maɗaukakin sarki ubangiji ya yi magana da damirin jam'i saboda girmamawa wannan ta'azim ne inna hakika mu rabbul izza min al mujrimina dangare da masu laifi muntaqimun masu kamu da haka ba mu zalunci da yabi irin mutum ya bijirewa ayoyin Allah Allah ka kare mu daga bijirewa ayoyinka ana ya kamata mu tsaya sai da Allah ya kai mu gobe sai mu dora abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon jarawa Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilayk wanda account din nan da aka samu nan kuma sai